Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 19 ga watan Mayu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa biyo bayan rikicin da ya barke tsakanin wasu 'yan kasuwar daidai da ke birnin tarayya Abuja da matuƙa bacha a Chaba a jiya Laraba. Shugabannin addini sun yi kira ga 'yan Najeriya da su guji tada tarzoma su zauna lafiya da juna. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar cimma daidaito da ƙasar faransa domin biyan diya ga iyalan mutanen da sojojin faransa suka kashe a lokacin wata zanga-zanga a watan nuwamban bara sai dai 'yan nijar na cewa bai kamata a ce wannan matakin ya maye gurbin shari'a ba horon tana cikin ƙasashe wanda suke hutawa su ce ai an yi kama karya guri kaza an halbe mutane ba bisa gaskiya ba kuma ita yaya za ta yi haka kuma a tsaya a haka ya kamata sojina nan na horon shi da suka yi harbi a hukunta To za ku ji ƙarin bayani nan gaba sannan kuma muna nan tafa da rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarun. Shugaban Amurka Joe Biden na karɓan bakuncin shugaban ƙasar Finland Sauli Nunisto da Firaministan Sweden Magdalena Anderson inda za su tattauna a yau Alhamis a fadar White House game da su ta shiga ƙungiyar tsaro ta NATO da goyon bayan Ukraine da kuma tsaron Turai. a ranar laraba biden ya yaba da abin da ya kira muhimmiyar shawarar sweden da finland bayan da suka gabatar da takardar neman zama mambobi a cikin kawayen sojan neto a matsayin martani ga mamayar da rasha ta yi wa ukraine A jamhuriyar niger gwamnan jihar Maradi ya jagoranci wani biki na kaddamar da allurar rigakafi amai da gudawa wanda ke laƙuma rayukan jama'a da dama a nahiyar Afirka ciki har da Nijar Jihar Maradi dai na da tafkuna da gulbi waɗanda ake kyautata zaton amfani da ruwansu na taka rawa wajen yaduwar cutar da kwalara a duk shekara. Wakilin muryar Amurka Mansur Sani ya aiko mana da ƙarin bayani cikin wannan rahoto. Domin kaucewa barkewar cutar kwalara da aka yi fama da ita a shekarar da ta gabata a jihar ta Maradi. da ta yi sanadin mutuwar sama da mutane talatin bayan kamar mutane ɗari biyu ba wani abu. Mai girma gwamnan jihar Maraɗi Sha'ibu Abubakar ya jagoranci bikin fara ɗaukar rigakafin cutar ta amai da gudawa a gaban jama'a harabar ɗaya daga cikin asibitocin da mata suka fi yawan zuwa a jihar Maraɗi wato likitar Andumi. Da ya hau mambarin magana gwamnan jihar Maraɗi ya yi kira tare da jan hankalin al'umma da su karɓi wannan magani da kuma ƙudurinsu na sharar gari a dukkan lahadin ƙarshen wata. To wannan vaccination da za a yi kuma zai zai yi mutane kira saboda su gane da rashin tsabtar ruwa ya ka kawo ga ciwo duk ilimin duniya ba da haka to kun ga ruwan ga na gulbi su ne muke samun matsala da su saboda suna samun dadda da gare mu ne ba daga wani abu ba to ya kamata mutane su kiyaye kuma wagga suna son ki an tana kare mutane Allah shi kiyaye mu na kwatanta duk da na karshen wata mu hito mu duka ba sai wani ba kowa shi to da kayan aiki mu share ko a share batun kofa ta ai gaba a share garin ka a fara da gangota lahadi ta karshe kwashe to a shara. Shi kuwa a nasa bangare Muhammad na ta'ala tanko hairan shine shugaban hukumar tsafta da ke karkashin hukumar kiwon lafiya ta jihar Maradi. Ya yi gargadi ta da jan hankalin nuna hanyoyin da ya kamata a bi domin kaucewa wannan cuta ta mai da gudawa. Cutar kwalara yadda ta yi annoba a cikin jihar mu musamman ma rumfa da Maradi kira ga al'umma. Na farko dai ya kamata al'umma su kula da tsafta tsaftace muhalli bayan gari a zanke a cikin langa a barin bayan gari ko ina ruwan gololo a bar zura su inda aka dama a yi bas cikin rami idan sun jika a kwasa a kyawun mota wadda take sha a cikin tijari ta zo da inda ayan itace da wasu ganye ya kamata kayan a ci su a tsaftace su da ruwa da sabulu dan kwakwaro ko a sa su a sa masu orija bala a tsaftace wanda ya riga kai za a bada mutane to su ba da kansu tun daga mai shekara guda abin da ya sa mai shekara ɗari da wani abu ma ana ya bashi a sau da wannan cutar bata bar kowa ba. mata da ke matsayin in ba ku ba gida sun karɓa wannan sako inda tuni suka rinka tururuwar kai 'ya'yansu da kansu domin samun wannan rigakafi tun kafin a iske su a cikin gidajen nasu. Ko me za su ce game da haka? Suna na Farida Yahuza danganta da wannan magani da ake ba da kowa ya halarta wanda Allah ba iko yana yi ta an ba na farko yanzu ma na biyu wanda ba shi su ma Allah ba su iko yin su dangai amma mu gaskiya muna share gida muna share bakin kowa gida kuma kazamta gaskiya ba mu kazamta. Suna na na na Khadija Habibu gaskiya mun ji daɗi sosai da sosai saboda kare lahiyar mu ce da ta yaran mu mun ji daɗi kwarai muna godiya abin da zan mi kira ga yan uwan mu gaskiya kowa ya kula saboda lahiyar su da ta yaran su kowa ya hanzarto ya zo likita a ba su magani saboda rigakai ne lahiyar jikin mu ta yi komai yau duniya eh, masu iya magana da yake cewa lafiya ta amfani mai ita ƙarshen rahoton kenan mansur sani muryar amurka daga maraɗi jamhuriyar nijar kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Shugabannin addinai a Najeriya na ci gaba da jan hankalin 'yan kasar da su guji tada tarzoma ko ɗaukar doka a hannunsu su zauna lafiya da juna. Wannan na zuwa ne bayan rikicin da ya ɓarke tsakanin 'yan kasuwar tumatir ta daidai da ke babban birnin tarayya Abuja da matuƙa a caɓa a jiya Laraba. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Shamsiyya Hamza Ibrahim ta haɗa mana. Wannan lamari dai ya auku ne bayan wani hatsari da ya kai ga faduwar wata mata 'yar kabilar Ibo daga kan babur na Acaba har mota ta yi sanadiyar ajalinta sai lamarin ya juye hatsaniya tsakanin 'yan arewa da 'yan kabilar Ibo a kasuwar 'yan tumatir ta diye-diye. Don jin karin bayani dangane da faruwar lamarin sai na zanta tare da Hassan Sardauna mazauni a birnin na Abuja. Eh, shi ma ai motan ta shafe shi dan da ya faɗi ta shafe shi so a da dai shi kansa ya rasu. To amma asalin farko sai su suka yi fushi wanda suke ganin matan da aka ɗauko irin yar uwarsu ce sai zamanto rigima ne kamar na addini tunda su suka fara farma mutanen da suka zo su ba da gudunmawa na ɗauke wa'annan mutanen akan titi haka tunda ai mota mutum tana ribas ne ba su sani ba kuma dole ne ya zamanto mutane su daina zama alkalan kansu masu daukan hukunci da hannayensu tuni dai aka danganta rikicin da addini musamman bayan kashe wata ɗaliba ta makarantar shehu shagari da ke jihar sokoto kan kalaman ɓatanci da aka zarge ta da yi wa fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ya sa na tuntuɓi malamin addinin islama shak imam abdulmalik yahaya kan fasarar da aka yi wa rikicin idan abu ya faru abin da musulunci ta fi so a yi ne a yi bincike bayan an yi bincike ce a zartar da hukunci da ya kamata wanda hukuma take da alaki zartar da wannan hukunci almisali kama abin da ya faru jiya a abuja wanda har ya kai aka yi kawo kawo da sauransu har an yi kone kone wannan bai kamata ba kuma ya kamata musulmin mu su san cewa addinin mu ya karantar da mu zaman lafiya tare da su wanda allah ta'ala kaddara zaman mutane yanayin su da yanayin tunaninsu ba daidai bane da mu amma mu muke kokari wajen gan cewa mun sayar da hakkin su kuma wannan addinin musulunci shi ya karantar da mu wannan to don haka idan muka samu labari na jita-jitai mu yi kokari wajen gamsar da ita kafin mu yi awatar da wani abu a ciki kazalika na ji ta bakin reverend simon dole kan wannan batu abubuwan da ke faruwa wannan lokaci ba mai kyau ne kamar abin da ya faru a daidai jiya abin da bai taka kara ya karye ba sai mutane sai su dauki abin su juya da shi magana addini wannan faɗa ne wai an ce a tsare aka wata matan anyamara shi shine mashin sun karo ne koya sai ta rasu da zuwan su mutane anyamarai kuma suka kama mutumin da duka suka kone mishi mashin sai abin da suke so juyo kamar maganan addini to irin wannan abun ba mu mai hankali ba kasan nan yanzu nan ya zama abin tsoro domin abu karar kaɗan sai sai a juyo ya zama maganan addini ba bai da ba da musulmi da kirista muna zama tare kuma muna zama lafiya especially a north duk ba inda zaka shiga ba za ka zama musulmi da kirista muna komai tare kuma kamar mu addinin kirista a shi almasi Salihu ya ce ko mutum ya maka me bai kamata a ce ka mishi ramako wadda ramako Allah ke ramako mutum ba shi da karfin ya yi ramako da kanshi amma mutane yanzu sun manta ba su bin addini inda ya kamata abu karami sai mutum ya ce shi zai dauke mataki wanda bai kabe cancanta ba wannan dai ba shine karan farko da ake danganta rikici da addini ko kabilanci ko siyasa ba sai dai hukumomi na ci gaba da jan hankali da a kiyaye musamman ma idan aka yi la'akari da babban zaɓe a Najeriya da ke tafi a shekarar dubu da 2023 Shamsiyya Hamza Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Gwamnatin kasar ta ba da sanarwar cimma daidaito da kasar Faransa domin biyan diya ga iyalan mutanen da suka hallaka bayan da dakarun rundunar Barkan suka buɗe wuta a kan masu zanga-zangar hana ayarin motocin sojan Faransa ratsawa garin Tera a ranar 27 ga watan Nuwamban bara a kan hanyarsu ta zuwa garin Gawo na kasar Mali. Sai dai 'yan Nijar na cewa biyan diya ba zai maye gurbin shari'a ba don haka dole a ɗauki matakin hukunta waɗanda suka aikata wannan kisa. Sulaiman Muni ma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai. La'akari da yadda binciken da jami'an jandarman Nijar suka gudanar da wanda Faransa ta ce ta gudanar suka gaza gano zahirin abubuwan da suka wakana a yayin tarzomar da ta ɓarke a garin Tera na jihar Tilaberi a ranar 27 ga watan Nuwamban 2021 ne ya sa gwamnatocin kasashen biyu biyan diya ga waɗanda abin ya ritsa da su kamar yadda aka bayyana a sanarwar da gwamnatin Nijar ta fitar. Malam Halidu Saidu shine magatakardan ofishin ministan cikin gida. Kaddara ce ta zo kuma a matsayinmu na musulmi duka kowa ya yarda da kaddara in ya zamanto abu zai rutsa da kai kana wani wuri za ka tasowa ka zo don ka gamu da wannan ajalin lalle da gwamnati na niger da gwamnatin orange da kuma waɗanda abin ya shawa kamar waɗanda suka rasa su ciki ya zamanto aka samu sulhu rai in ya hita tana ba a biyan shi amma duk abin da za a yi a roƙi mutane su yi haƙuri kuma alhamdulillahi da magabata na can tera na gargajiya da iyalan waɗannan mutanen da abin ya ratsa su da su iyalin waɗanda suka zan suka rigai mu da waɗanda suka ji ciwo duka an zamna an yi sulhu da su kuma sun amince bisa haka an biya diya kuma su a huskansu waɗanda abin ya shafa da faɗi wannan magana ta ƙare sun bar Allah komi tuni dai jami'an fafutuka suka yi wa wannan batuca jigo a gamayyar kungiyoyin abdu alhashi idi na cewa matsalar kisan matasan tera magana ce da ta shafi tsaye da doka ba wai batun biyan kuɗi ba shi tana cikin ƙasashe wanda suke hutawa su ce ai an yi kama karya guri kaza an halbe mutane ba bisa gaskiya ba kuma ita yaya za ta yi haka kuma a tsaya a haka wannan an ba da diya diya ta iyalin wanda aka kashe da wanda aka yi to kasar nijar fa an yi bincike binciken ya san wanda suka yi halbi sojinan horon shi ne suka yi halbi ya kamata sojinan nan na horon shi da suka yi halbi a hukunta su. Shi ma shugaban kungiyar Tunan Lafage Michael Zodi na ganin rashin dacewar biyan diya a maimakon mai da hankali wajen ɗaukar matakan hukunta faransa wanda suka yi wannan aika-aika saboda haka ya ce da sake waɗannan kudaden nan ko sun karba su bai hana a ci gaba da bincike wanda suka aikata wannan abu a gurkan su ya kamata kotu ya bincika insha Allah mu ba mu sa bisa wannan sai mun ci gurinmu a ranar 27 ga watan Nuwamban da ya gabata ne matasa suka datse mashigar garin Tera a wani lokacin da ayarin motocin sojan Barkan ke shirin ratsa garin akan hanyar su ta zuwa garin Gawo lamarin da ya sa Faransawan buɗe wuta akan waɗannan mutane inda atake uku daga cikin su suka rasu ya yayin da mutum goma sha bakwai suka ji rauni goma daga cikinsu cikin mawuyacin hali abin da ya sa hukumomin kasashen biyu kaddamar da bincike wanda kuma daga bisani aka ce ba su ba da damar gano gaskiyar lamari ba mafari kenan gwamnatocin kasashen biyu suka cimma daidaito da shugabannin al'ummar tera a kan maganar biyan diya ga iyalan waɗanda abin ya ritsa da su ko da yake ba a bayyana adadin kuɗaɗen da aka biya ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. A gaida Sulaiman mana Barma har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoton rahotonmu na musamman. Da zarar damana ta fado burin manoma shine su shiga daji su fara sassabe da gyaran gona don yin shuka da fatar samun yabanya mai albarka. Najeriya da ke da kimanin adadin al'umma fiye da miliyan 200 alkaluma na nuni da cewa kashi saba'in na al'ummar kasar na dogaro ne da albarkatun noma musamman mazauna karkara. Tun fiye da shekaru goma da kasar ta samu kanta a yanayi na rashin tsaro, harkokin noma suka fara yin likimo lamarin da ya janyo karanci da tsadar abinci. Shugaban gamayyar kungiyoyin manoma ta Najeriya Faruk Rabi Umudi ya ce rashin zaman lafiya a jihohin da ke noma cimaka da sauran albarkatun noma ya janyo babban komo baya ga harkokin noma a kasar. Dauke-dauken jama'a da ake da kuma tashi-tashin hankali wanda za a zuwa tashi magari gaba ɗaya a manoma waɗansu da yawansu sun rasa gonakinsu waɗanda masu kai noman zan iya faɗa miki cewar akwai inda kafin ma ka je ka yi girbi sai kun je an haɗu an biya wani haraji ko wani mai za a iya cewa sannan ma za su bari a yi girbin wani wurin kuma duk sun ne wa mutane ma abin da suka noma din sai a zo a kwashe a kone sauran mm. waje da yawa yanzu haka kalli kamar jihar zamfara katsina da waɗansu Bangare a sokoto da kebbi da niger duka noman nan ya gagara don haka Sani za ka samu cewa a iya yawan lokal gamin su bai fi lokal gamin shida ne ake da iya kwanciyar hankalin da za a iya yin ma noman nan ba to mutane manoma da yawa gaskiya ba su ma samu matsuguni ba ba su samu ma inda za su koma ba ba su ma san abin da za su yi ba kano ne kaɗai za ka samu da jigawa inda ake da ɗan kwanciyar hankalin da ake ma iya zuwa gonakin. A yanzu kun iya kiyasta wato irin asaran da ku manoma kuka yi? Wallahi yanzu dai muna bin alkaliman don ko a taron da muka yi na manoma na ƙasa a ranar alhamis da ta gabata wannan shine abin da muka tura duka shugabanni na jihohi na manoma da kuma na local government wato kananan hukumomi cewar su je su zo mana da iya adadi na asarar da aka yi a kananan hukumominsu har da mazaku sannan kuma su turo mana da har mutanen da aka rasa da waɗanda aka jikkata duk za su zo mana da alkalaman sun kuma na ganin nan da sati biyu za mu fara fitar da irin wannan alkalaman kuma za mu iya bayani ma akan kowace ja'a ko kuma kowace karamar hukuma da mazaɓa ga mutanen da aka rasa ga abin da aka rasa da mu tura gwamnati mu ga da kuma hukumomi a duniya ma mu ga menene za a iya yi mm. kuma menene mafita amma dai ba karamar asara ba ce mm. aka yi kuma ba karamar koma baya ba ne domin an duba yadda abinci yake tsada a cikin wannan kasa ta mu bai kamata ya wannan tsadar ba idan da an noma abin da ake noma ko kuma an bari an yi noman nan. Me kuke gani kamar ita gwamnati za ta yi domin manoma su samu walwala? Abin da za ta yi shine dai ta samu mana da tsaro wanda shine babban abu sannan kuma muna kokarin mu ga cewar mu da gwamnatin mun haɗu an yi kulostarin manoma wato maimakon a manoma suna aiki ɗaiɗaiku hmm. waje daban-daban wanda ya fi kawo matsala da su kansu tsaro a wajen manoman to maga muna gyara musu waje a haɗa su su dinga yin noma a dunkule a shiya shiya wanda a cikin su har mun ɗauki wani gabaran koyar da manoma matakai na tsaro matakai na tsaro ba wai su ɗau mataki da kansu ba a su mm. gane yanayi idan wajen ba zai zama waje ne na lafiya ba mm. ko kuma in suka fahimci wani abu abin da za su iya kare kansu za su iya in ba za su iya ba kawai za su bar wajen su su bar gonakin su gudu ya fara tsira da rai da lafiya mm. tukuna mm. wanda shine abin da muka fara wannan kuma mun rubuta takarda za mu yi a gwamnati akan za mu fara wannan abin da su ma su aiko mana da irin su ba wai na ko kuɗi ko na ba na jami'ai da za su koyar da manoma akan wani irin hanyoyi za su bi don guduwa ko kuma gane yanayi idan yanayin nan ba shi da kyau a wannan lokaci. Hmm. Miliyoyin manoma ne suka ƙaurace wa mahallansu dalilin rikice-rikice da suka addabe su. yayin da su ma manyan manoma suka watsar da gonakinsu a daji suka natsu a maraya saboda gudun 'yan fashin daji da masu satar mutane su nemi kuɗin fansa. Sakataren kungiyar manoma ta ƙasa Mustapha Muhammad ya ce a yanzu haka ƙananan manoma da ba su da inda za su je su ne suke rungumar ƙaddara suke noma abin da za su ci da iyalansu. kananan manoma ne kawai yanzu suke harkar noman su shiga daji su yi noma su fito amma wadda suke yi noma su dan hannu da shuni haka kwata-kwata sun daina noman ba sa yi me yasa suka daina kowa yana tsoro to shi yasa muke ta tuna muke ta mika koken mu gwamnati a tuna da wannan ba dole bane sai bangaren noma hatta bangarori da ake irin social investment din nan haka da sauransu a tuna da wa'annan manoman hmm. a ba su tallafi na social investment program da kamar harkoki na su irin trader money din nan da sauran sauransu su ma a tuna da su baya ga shi wannan anko da ake na shi gwamnatin tarayya na wadda cbn take yi sannan kuma muna ƙara mika kokenmu ga eh, federal ministry of agriculture din a ƙara faɗaɗa mana irin manyan gandun daji da suke dajijjikan nan a samu a rarrage su haka za su rage wannan tashin hankali haka da sauransu. Hmm. shugaban kungiyar manoma a jihar plateau nde john chindabuye ya ce yakin da ke aukuwa tsakanin kasashen rasha da ukraine ya shafi manoman najeriya a fannoni da dama wannan dan abin da yake faruwa a ukraine da mu muna ga bai shafe mu ba ya taba fannin noma sosai domin yanzu kin ga ammonia da su sauran dama daga Rasha da su ukraine yake zuwa menene ammonia oh, su sinadarin hada yin taki batun ya sa yanzu kin ga taki yanzu a kasuwa ana dubu ishirin da kuma talatin da. kana eh. ganin kamar ina ne gwamnati ita ma za ta shigo domin a kawo sauƙin takin nan ma manoma. To yanzu dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi wani tanadi yadda za a kawo waɗansu sinadaran daga waɗansu kasashe kamar su Kanada da sauran ko zai ɗan tallafa mana a tafiya. Maganar rashin zaman lafiya yanzu waɗansu wajajen ba a zuwa. To da yake eh, ɗazu kamun bayanin cewa kun tafi karamar hukumar basa wanda... Mun je mayango ne ma mayango masam. Mm, inda ake eh. samun wannan tashin hankali sosai eh, sosai. wato kun yi yunkuri kenan na haɗa kan su makiyaya da manoma ta yadda za su gudanar da wannan aikin noma? gaskiya ne mun sani cewa dukanmu manoma ne da makiyaya amma dalilan da suka shigo na yanzu kin ga ya hada da fannin sata da sauran shi ya ka dalilan abun da muke fuskanta yanzu amma haka hada hannu ana yi zai dan rage wannan abubuwan gwamnatocin tarayya da na jihohi dai na cewa suna iyakan ƙoƙarinsu don kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a ƙasar don kowa ya samu yin walwala Kan haka ne gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya ce ya shirya taro don janyo masu zuba jari a harkokin noma da ma'adinai don bunƙasa harkokin noma da kasuwanci da zai ba ɗimbin matasan jihar ayyukan yi. Taro ne na gayyatar manya-manyan mutane masu arziki da kamfanoni masu arziki da za su iya zuwa su sa jarinsu a jihar Nasarawa. Me da me muka yi ta hanyar dokoki na jiha me da me muka yi ta hanyar arziki da mutane za su iya samu a wannan jiha to su ne yaya za a yi su mutanen jiha kansu su samu amfanin waɗannan abubuwa ta wayansu irin hanyoyi za mu iya samu yaranmu da suke ƙara makarantu ga sunan da dama an ƙara makarantu ana zaune kace ba aikin yi ba tunanin abin da mutum zai ci yau ko gobe ba hanyar da zai taimaki iyaye da suka yi ta wahalar tura su makarantu su je su samu ilimi su dawo sun je sun yi ilimin sun dawo sun kuma dawo gida sun zama damuwa ga iyaye ba su a iya taimako iyayen ne suke ci gaba da iya taimakon su to waɗannan su ne abubuwan da suka dame mu da ya sa muka kira wannan babban taro irin inda muke gani ake yi a waɗansu wurare a duniya wanda lokacin da nake ma manya-manyan kamfanoni aiki na yi amfani da wannan irin wannan dama na ga abubuwan da nake gani a wayansu kasashe to abin da nake kokarin ga ko za mu iya kawo jihar nasarawa kenan ma'anan wannan taro kenan masana dai na hasashen al'ummar najeriya kamar na wasu kasashen duniya za su shiga halin karancin abinci idan har hukumomi ba su samar da matakan dahir da za su magance matsalolin tsaro da kasar ke fuskanta ba zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya A gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bi sahun masoya harkar wasanni a Najeriya don ce murna wa ɗaya daga cikin shahararrun gololi a duniya Emmanuel Okala na cika shekaru 70 a duniya. a takardar temun wanda kakakinsa ya gabatar musafin mai adishina ya tuna irin gudunmawa da sadaukar da kai da bajinta da musa imanuel okala ya bayar wa najeriya a sa'ilin yana kan ganiyarsa sai kuma batun kwallo da kuma hukuncin da aka dauka musa sansan adamu daraktan kula da gasa na hukumar kwallon kafa ta afirka wato cap ya tabbatar wa hukumar kwallon kafar najeriya nff cewa kasar mauritius ta yi nasarar karar da ta shigar a kan kasar sao tome da principe lamarin da ya shafi wasansu na farko na neman tikitin shiga gasar cin kofin afirka na shekara 2023 kuma wannan nasarar da ta samu na nufin kasar mauritius ta samu shiga rukunin a kenan a gasar share fage da za a fara a watan yunin wannan shekarar da wannan sakamako kenan yanzu kasar ta mauritius za ta haɗe da kasashen najeriya da saliyo da kuma gini bisau a rukunin a sai kuma rahoton da ke bayanin cewa kulab ɗin kwallon ƙafa ta juventus ta yi tayin kwantaragin shekaru uku wa paul pogba gabanin barinsa kulab ɗin manchester united a bazara paul pogba kwantaraginsa da kulab ɗin manchester united zai kawo ga karshe ne a ƙarshen watan gobe na yunin wannan shekarar da muke ciki shi dai pogba a da can baya ɗan kwallon kulab ɗin juventus ne kafin ya dawo manchester united a shekarar 2016 club din juventus ta ce za ta biya pogba albashin euro miliyan 7.5 a kowane shekara baya ga jerin wasu kudaden na alaus alaus sai dai kuma a wata majiya an ji cewa paul pogba yana neman albashin euro miliyan 11 ne a kowane shekara to a dangane da harkar kwallon kafa kuwa an danganta ta kan kwallon kafa najeriya kansu kurkucewa shugabanci da siyasa da kuma batun nuna bangaranci da kuma addini a harkar a maimakon a nemi kwarewa malam faruk yarma mamallakin kulob ɗin ƙwallon ƙafa ta yarma light da ke jihar gombe ya bayyana hakan a hira ta da shi ta taho tabarbarewan shugaban shi ne yake kawo wayannan abubuwa din amma ba daidai ba ne a ce misali harkan da ya shafi kwallo lalle wanda ya ci kwarewa ya kamata a ɗauka ko daga wani kabila yake ko daga wani addini yake yi ko ma daga wani bangare yake na ƙasa hmm. matukar ya kware ya dace ya buga kwallo wasu goma sha ɗaya ne za a ɗauko su daga in sun kai su yawanci Najeriya babu laifi a ɗauko su wasu sha ɗaya ne ya ɗauko su daga gombe ko daga maiduguri matukar sun kware an san kuma ba kamar su babu laifi a haka amma dai eh, muna saka bangaranci muna saka addini muna saka abubuwan da ke kamata a cikin harkokin mu na kwallon kafa wanda hakan kawo ci ba sai da gaske sai mun fahimci cewa kwallon kafa harka ce ta kwarewa da kuma bajinta kamar sauran al'amura malam faruk yarma kenan mai mallakar yarma light football club a garin gombe da yin tsokaci dangane da abin da ke kawo na kasu wa harkar kwallon kafa a najeriya Abdullahi muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya to yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice Shugaban Amurka Joe Biden na karban bakuncin shugaban kasar Finland Sauli Niinisto da Firaministan Sweden Magdalena Anderson inda za su tattauna a yau Alhamis a fadar White House game da bukatar su ta shiga kungiyar tsaro ta neto da goyon bayan Ukraine da kuma tsaron Turai. A ranar Laraba Biden ya yaba da abin da ya kira muhimmiyar shawarar Sweden da Finland bayan da suka gabatar da takardar neman zama mambobi a cikin ƙawayen sojan NATO a matsayin martani ga mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. A jamhuriyar Nijar gwamnan jihar Maradi ya jagoranci wani biki na kaddamar da allurar rigakafi amai da gudawa wanda ke laƙuma rayukan jama'a da dama a nahiyar Afirka ciki har da Nijar. Jihar Maradi dai na da tafkuna da gulbi waɗanda ake kyautata zaton amfani da ruwansu na taka rawa wajen yaɗuwar cutar da kwalara a duk shekara. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyanmu Mr. sidrak ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.